don Allah ka je ka roƙa min shi ka ce ya taimaka ya ban aran kayan da yake hannu na san waɗannan yaran idan aka baki yanzu masu kansa ga abin Ni kai ma za su gani ba saboda je na ga wata mayya samson ta cije ta cije ki sweetheart yes babe shi dai ƙarya dai ba abin yi bane ke ma kuma ki daina kwaɗayi ba sweetheart ya kake muna office muna aiki na tsayar da komai cak na ce bari mu fara kiran ki ayya muna eco hotel flight din zuwa dubai sai da daddare ji ta hajja da wayar bata yanke ba haka zaki tsinka ni inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na san waɗannan yaran waye kun tantan musu nan